bisa ga duka alamu dai ma'aikata na kwadugo a najeriya musamman a nan birnin lagos sun yi watsi da kirar da wata kungiya mai suna united labour congress sai masu na shiga wani yajin aiki domin neman wasu bukatu daga gwamnatin tarayyar najeriya alamu ya nuna cewa ma'aikata da dama sun fito domin zuwa guraren ayyukansu musamman ma dai a bankuna da gidajen mai da kuma filayen jiragen sama wasu daga cikin bankunan da na ziyarta bankin skybank da kuma bankin gt ma'aikata Ana gudanar da harkokinsu a yadda kwasomi ke shiga da fice wasu da na zanta da su ya sun bayyana min cewa dai ba su ma san ana wannan batu na yajin aikin ba a yadda kuma ma'aikatan bankin suka ce ba su da izinin magana da ni to ya suna malam a suna na ismaila yakini a nan da gaskiya ba alamun yajin aiki a nan wurin tun daga bankuna da kuma gidajen mai komi arka na tafiya saboda aka yajin aikin ba ta yi wani tasiri a wannan wurin mu ba tun da farko dai a martanin da kungiyar ta UL NLC ta bayar game da kiraye-kirayen da ministan kwadugo da kuma sauran kungiyoyi ke mata na cewa ba halattaccen kungiya ba ce. Shugaban kungiyar ULC Mr. Joe Ajero ya ce kungiyar su ba ta bukatan amincewar ministan kwadugo domin samun halarci a ƙasa. Ya ce ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa ko ita kanta kungiyar TUC sai da ta gudanar da ayyukanta har na shekaru 27 kafin ta samu takardar rajista kuma hakan bai hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta na kungiya ba. Da baya 'yan najeriya ke ganin wannan yajin aiki da kungiyar united labour congress ta kira wanda kuma bisa ga dukkan alamu bai samu karbuwa ba ga dai abin da wasu su ke cewa kamar da mutane mutane suna aiki suna komai bankuna sun hudu gidajen bayanan titi ma na gashi nan suna aiki yi ne kawai don shi ma a bangaren sa alhaji bello datti da ke cikin ɗaya daga cikin bankunan ya shaida min tawayar tarhota ya ga hada-hadar na banki a yau. a gaskiya dan yanzu haka ina cikin banki ina gaban kashiya na ba da cek amincin transfer kuma yanzu ina cikin kuma ba wani alama ina cikin yawancin bankuna nan suna hada-hadar rahotanni da ke fitowa daga fila jiragen saman najeriya daban-daban ya nuna cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da harkoki na yau da kullum inda mahajjata ma ke ci gaba da sauka daga kasar saudiya ta filayen jiragen saman da ake da su shi da wannan kira na yajin aiki da kungiyar ta united labour congress ta kira ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar likitoci ta najeriya ta janye yajin aikin da ta yi a kwanakin baya inda kuma ake ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta asu nasu inda gwamnati ke neman kungiyar ta jan yajin aikin da take yi yajin aiki dai za iya cewa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya a Najeriya kama daga ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma na kananan hukumomi abinda kuma ma'aikatan ke dangantawa da gazawar gwamnati wajen biyan bukatun ma'aikata da kuma 'yan ƙasa. Babangeji Firin Murya Amurka daga Legas.